وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار وكذلك كمان هكذا هي حقت كلمة ربك كلمة ربك إذا تتوك عن الذين كفروا فتوك الذين كفروا كلمة تسوى لأمن أن جهنم من الجنة والناس أجمعين كي تجرى أسرها فمن أنهم أصحاب النار لن ودخلت صلى الله عليه وسلم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد وجههم يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به الذين ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك عذاب الجحيم يحملون الأرض وطن بسيكي توجد الأرض وبنجي سيكم ملائكو ومن حوله وطن بسيكي دولة الأرض يسبحون بحمد ربهم سنة تنزيه لكي ويؤمنون به كما سنة باسوبة لبسيا لأن أما الزيس نرفه أما الزيس لإله الذي له الأسماء وحسنى وصفاته سنة الربوبية لك سوى الحقيقي mai kakewa mai layawa shi kadai ne ya samar da duniya ba tare da tallafi ko agaji ko ke ko sannan kuma sun yi cewa shi ne ilahu wanda ake kadai dawa sai kadai da ke ibada sannan kuma sun yi da abin da yake ciki na sufofin kamala da kuma sunaye waɗanda suka mafiya yomi dole su tare da haka mai tafsiru da yadda zai amuru suna nema wa sauran mummune gaba haka ba da suna gaba ɗaya kare da komai wanda kuma abin da ke wurin sa subhanahu wa ta'ala to duka wanda ba ku tarfe da dan wasan da san an kwatanta ne kawai dan buga ne idan an ce da shi cikin dari kowa ya san da amma in ba haka ba ya san ma ni rawu ne wa ya san ma na rawu ربنا وتلك كل شيء بل يوم الانسان قوه لإله رحمة تلك الرحمة وحيما تلك السنة بعض السنين جزاء أي أبو تلك السنة ده تفاصل من الذين كي لا مرة zuwa gare ka wata ba'u sabila kuma suka fi tafarkin ka wakilin azabar da iya ka tsare su daga azabar ka haka mala'iku ke ba ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تك السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. ربنا يقبل وادخلهم جنات تجري من تحت الانهار وتدخلهم aljanna rabbana dukul jannati adn inda su aljanna ta zama adn shi ne zama allati wa'adahu wadda sai musu alkawarin ta wa man salaha min abaihi su da wanda ya zama salihin bawa cikin iyayen wa azwaji da matan wa zurriyatun da zurriyatun su ne ta'ala da mutum shiga da su aljanna gaba da ya ubangiji inaka an kana su hakim ya Allah sai ne al wanda ba abin da ke gaba Sai ne al-hakim wanda ke sanya kowane irin wakil mutuya ya Allah ta tsare ta da mugu ne mugu ga kanka muna tasbih yusabbihuna al na wan nahara la yasbihun da rana tasbih suke ba ta dade la yasbihuna Allah ma amaruhu wa yafaduna ma yumaru abin da suke idan bai bauta ya yi bauta bai gaza Allah da komai ba kan tsaye wa gata idan mutum ya san gari ya tafi ya kutuci ya yi bid'a ya yi shirka da sako bai rike wa Allah komai ba in bai yi wannan bayan daga manyan bayan suna da rike na ba ta haka ibada ta zama inda duk duniyar jin zamu tsara kowace zuciya su tsoro so kamar zuciyar abubakar ce ba mu kara komai a cikin mulkin allah inda duk duniya za ta dangare kowa zuciya ta tsoro so kamar zuciyar fir'auna ba abin da muka rage cikin mulkin ubangiji inda duk duniya za mu gabatar da bukatun tsoron ubangiji kowa ya rika ba sai gwargwadon abin da allura za ta rage idan an sa cikin teku an zari wanda ke nuna bunƙasar hujjar ubangiji ta alaƙa wato wannan ke nan sannan kuma mu samu nutsuwa a matsayin mu na mu mummune cewa ga mala'iku suna roƙa mana gafara wa yastaghfiru lil ladzina amanu ga kuma yadda suka yalwata harshe rabbana wa sita kullu shay'in rahmatan wa ilman faghfir lil ladzina tabu واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم wa صلح من ابائهم har zuwa duk wannan suna roƙa dan mu to ka ku duk wanda zai maka wani abu daya da zai kai ne kashin bayan da ke ya kamata ka tashi ta hanyar imani ya kamata ka tashi ta hanyar bauta to sai wannan addu'a da malaiku za ta maka da za ta maka da amfani ka to sai Allah إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين kafin ce ma ubangiji yuna dauna za a rinke kiran su ranar tashin kiyama da babban murya dan a kunye ta a ce da su la maqtul mali akbar min maqtikum anfusakum sannan da ubangiji zai muku yau a matsayin na wanda kuka zo kiyama da kafirci akbar min maqtikum anfusakum ya fi girma ya fi tsanani sama da tsanan da kuka yi wa kawo nan domin dukkan wanda ya zaɓi kasar shiriya ya yana tafarkin bata ya kiyaye da tafarkin shari'a kamar ya kalli kansa ne da bai mata zaɓe da bai kina ba ta kofar ma'ana dukkan wanda ya bi hanyar kafir ya ba hanyar bauɗewa ya ba hanyar sangarewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai yi wa kansa gata ba ya nuna ya tsare kansa kenan shi ya yi wa kansa bata da hannunsa bayan Allah ya sanya masa shi da gari ya ce inna adaina musabila in ba ta kiran wa imma kabura da abin da haka yi zaɓi barna to ya faɗi kan ya ce wa kan gaba to ranar tashin kiyama sakamakon da Allah zai masa na tsana da cikin kauna ya fi tsanani sama da wanda ya wa kan cikiya na gidan duniya shi ne ila daura da maktun mali akbar min ya da kuke wa kawo nan da aula ila yayin da aka rika kiran ku zuwa cewa ku zo ku imani da Allah ba taskuruna ko kuma kuna dangarewa kuna ka kashe ta har sau biyu wa a yayi ta na sana tsaye da shi ta raya ta har biyu fa a ta rauna da zuwa yan kan mun yi da zuwa cewa da dai mun mun yi da zuwa da tsaye mun yi da mabarnata yanzu zaura da fa an ila hululin bin shin akwai tafarki na buga daga wannan canjin na kiyama mu koma duniya ba dan gyara abin da lalle abokana abinda annaba ke faɗa ko yau mun gani ga jahannama ga kuma zabaniyawa ne ga jinin mun gani suna kira ta a musu umarni a cikin kuzuhu ko gullu sun wani da zima zallo sun mafi silsilatin zaro ba saba wani zira'a wasu wanda ne kuma mun duk abin da ke faɗa daula da ke faɗi na na amurka sai ka ɗan komar da mu duniya ta mu gyara ne ke ke inna ruhin lalle mu wanda yi ko ta karo follow. ذلك har zuwa sun fa yunzalu ilayhi yau ko kufi da ruh dukkan wata marhala da take kafin dukkan rai sunan ta mutuwa cikin kuma ita ce mutuwa da mutane su yi a gidan duniya bayan kowa kwanan da ya kare dan ruwansa ya kare wanda wanda kuma kullu nafsin zalika kaga wata mutuwa farko wannan mutuwa menene rayuwa da kuma rayuwar mu da shi ne busa rai da ake bayan ka wuce da zangon da ba a busa rai kana tuban mani ba ta ce kake ba ta ce haka sun ba ta ce kake da an busa rai kaga rayuwar ta farko ne yake har za ku duniya da ita kana nan bayan idan ka mutu kuma sai a kaje da ranar tashin kiyama rayuwa ta ke, wanda daga ita babu wata mutuwar da su bayan